ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون yana daga cikin ayoyin Allah masu girma da suke tabbatar da ikonsa da takarsa tsayawar sama ba tare da ta faɗo ba da kuma tsayawar ƙasa ba tare da ta rushe ba duk wannan da umarnin Ubangiji ne sannan kuma idan Allah mai tsarki ya kirawo ku daga bayan ƙasa ta hanyar yin busa a ƙaho sai kaga kuna fitowa daga ku domin yi muku hisabi da kuma sakamako.